Jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu iya magana ke cewa shi ke ka da rabon wani. Jama'a masu sauraro barkamu da saduwa da kwa kwata safiyar ta Asabar da fatan kuna nan lafiya. Usmanu mm. da fatan tashi lafiya. Wallahi lafiya lau ya ayyuka. Alhamdulillah. Eh, na ji kana firfirfirfir aini. Na <laughs> eh, ji ana fasara mana da zai to. ɗazu a eh, yar eritrea ba salim wai mm. shine ana ce kawai ki ce mun ta turanci kawai a haba <laughs> da rem eh wanda na ganin mm. idanu ka san idan an idan a rubuce ka gani za ka ɗauka cewa kamar fulanci ne an ce fere fere mm, haka yawa su mm. kuma in suna faɗa kuma abinda suke fada shine furfurilla eh furfurilla eh, eh haka furfurilla eh yana kamar mutum ya ji idanunsa na rawa eh karkarkar na karkarkar eh, eh to mutum yana tsammani a bisa al'adarsu mutum yana mm. tsammani ah, wani alheri na zuwa masa eh. to sai je na irin wannan farfar din eh to to kin ga nan dan leke-leke na mm. zaka ji kamar suna larabci sai da na duba nake ga ashe suna da kalmomin larabci kusan sun kira kusan wani eh, yare a afirka za ka ga eh. kamar hausa ma eh, kamar swahili da za ga cewa akwai wannan dan nasu na ga kasan ma ai da yawa mm. na yanda suke da kalmomi masu kama da larabci haka to Allah samu harshen tigriginya mm. ga dimbin gaisuwa nan zuwa ga sardaunan faki alhaji bello nuhu da sa sunusi dan malam da kuma na hannun damansa wasu na ko wazira ne na fata na faɗa daidai dukkan sa garin faki da ke ƙasar zaria jihar kaduna da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga abba sa'adu mahuta muna taya shi muna auren kanwarsa da ake yau wato aisha Sa'adu mahuta allah ubangiji ya sanya alheri ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga yan uwa da kuma iyalan kwamandan agaji na kungiyar jama'atu izalatul bida wato abdulaziz yuguda wanda su kuma jiya juma'a suka aurar da su aisha malumfashin jihar katsina allah ya sanya alheri Don ban gaisuwa zuwa ga isa lawan girgir magajin garin girgir tare da baba gana alhaji da abuwa unguru da sa'idu gagiyo katamma dukkan su a jihar yobe da fatan suna da lafiya mm. Don ban gaisuwa zuwa ga isun dila paki a jihar kaduna da fatan kuna nan lafiya ga ɗimbin gaisuwa zuwa ga garkuwan abar ya huce master warrant officer mai ritaya na cd a ado akwatin gidan 270 a zurin jihar kebbi tare da 'yan majalisarsa irin su daudu garba abbas a galadanci kwatas birnin kano da alhaji bawa dan maraya daraktan shanu unguwar suru da wato mai unguwa musa wakili yola sai inusa alhassan 1004 kwatas lagos tare da sauran dukkan 'yan majalisa da mm. fatan kuna nan lafiya. Muna mika dimban gaisuwa zuwa ga masu sauraron mu Bashir Ahmad Aliyu a birnin Kudu sai gaisuwar Adam Muhammad Gitte a kasar chadi birnin jamina da nura bello daraja kasar gusau sai abdullahi suleiman tare da umar adamu girbo dimbin gaisuwa zuwa ga ibrahim baba ali tare da musa hadarin asuba da magarama a jamhuriyar nijar sai aminu wuro bukar jada a jihar adamawa tare da shamun ahmad sai barista dalami alhaji wushishi tare da ado ardo abubakar wakili sai a tahiru hashimu a taraba tare da injiniya abubakar hali wurnu sai kuma gaisu Kasuwar wato bello lifidin jama'are tare da masu sauraronmu fatima zahara umar mm. da fatan dukkuna nan lafiya to ni ma zan faro ne da sakon taya murna na mm. auren da aka daura shi ma dai yau da eh, dinnan allah ya kai mu mm. haka za a daura kenan <laughs> kaji zumudi kenan <laughs> eh an jima tun da sassafe ne an jima eh, yanzu shida ne da motsi eh, ba su taru ba tukunna duk dokin su ba su taru musu taro ni na musu ah. daga malam masallaci a gida eh. to iyalan Alhaji Musa mai dawa ne suke hmm. gayyatar yan uwa da abokan arziki zuwa wurin auren ƴaƴan su Abdulrazak Musa mai dawa da amaryarsa Ruqayya Yakubu Muhammad wanda hmm. kamar da muka ce za a daura shi yau din uku ga watan Fabrairu nan hmm. eh, Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya sannan za a daura ne a wani gida mai lamba biyu da ke daura da ofishin kune yan bauchi malam Bakatma ko haka ne ake cewa haka eh bakatan eh, ake yawa kafin in faɗi mishi wani suna da hukumar yaki da eh. cutar malaria da sida da kuma ah. tarin fuka to to a daura da wurin kenan inda kuma a jihar Bauchin Najeriya ne muna fata Allah ubangiji ya bada zaman lafiya da zuri'a ta gari eh, ita ma yaya ango murja Musa mai dawa muna mata fatan alheri da shi da a shagali rayu mm. ai rawa a hankali haka <laughs> to sai kuma mu ci gaba da mu na majalisar abar ya huce na Facebook mm. inda Uh, abdul s bomai shi mu fara mika sakon gaisuwa fata alherin na ya huce sai kuma sa'adatu musa da kuma halima umar da injiniya ayuba karofi da halima umar da kuma musa ya kasai gaisuwar fata alherin na bari ya huce zuwa ga ɗanladi umar da hamisu adam da adep Farusi Francis Allah ya na faɗa daidai mm, sai kuma Abdulsalam Hadiza wato Hadiza Abdulsalam kenan mm. sai Usman Mustapha da kuma Umar Abdulrashid mm. gaisuwar fata alhira bari ya huce zuwa ga Hannatullah Abdulaziz da kuma hawa Musa da Rizkat Adam Suleiman da uh, Mundi Polycarp Allah sa shi ma na faɗa daidai sai <laughs> da fatan alheri zuwa ga shafa atu idris da hanan da abubakar mm. sai kuma amina abbas da rahina abdulrahman sai ga fatan alheri na bar ya huce zuwa ga sadiya gama da usman kusum da kuma goni baba da abdullahi baban gida sai gaisuwar mm. fata alherin zuwa ga adamu sama'ila na amori sai asiya zubair mm. an yi shi da salo ne rubutun eh, sai eh, an raba asi da yaɗi mm. <laughs> to sai kuma adamu baban na da muhammad ummi da kuma jamila zakari sai falalu ɗanladi mahuta da kuma fa'ilu mahuta shi ma sunan sai baba gana alhaji na ciya watakal to Allah ya sa na faɗa mm, daidai mm. sai kuma gaisuwar fata da hirin na abar ya huce zuwa ga sim bako da mm. siyama umar da haruna s dan zomo da ibrahim zubairu gosho da zubairu umar da kuma zainabu umari sai baban gidan yusuf na faɗa daga faifata ta ƙarshe sai ko gaisuwar fatan alheri na bari ya huce zuwa ga yahaya bello da muhammad muhammad sai fatima rabi'u hassan sai queen zainab sani da hassan galadima da princess nafiza yunus sai aisha abdallah da hallur datti da aliko bajoga muhammad sai tawo amin sai kuma ɗanladi solo da hakimi uba jamilu mm, mm. da kuma andrew lee sai a ƙarshe rufe da hafsat eko da kuma ɗan baba h isa da abdulrahman tukur argungu sai Muhammad Haruna Sa'idawa gashuwa Allah sa muna cikin koshin lafiya dukkan sa sa idan eh, da yawa wai ka san Bahaushe na cewa Sa'idawa masu kallon gabas ce ta karkace to da Allah karka sa da yawa <laughs> Alhaji ya naga kana ai ta sharu. Eh? Na na eh. ganka ne eh? na ga kamar kana so da sai ga mike tsaye ne. Eh ai ka san ka san irin rawar mu ce ta marasa jiki mu dinga haka muna haka da wuya muna haka da kafada lafiya lau kenan a <laughs> ran da aka yi ran da aka yi biki na sashen Afirka mm. ai na gaya maka ai na tashe da wannan rawa ba wanda ya gani sai wanda ya gani <laughs> ka san kiɗa ba shi da yari da su da da su da yan Ethiopia idan eh. suna rawa ai sai ka sha ina ga sai ka dauka a gaskiya ina mani akwai dai abin da suke eh. sha ba wai haka kawai ba to sai an sha maganin ciwon jiki mm, gaskiya ne gaskiya wannan ba da panadol a kusa ba gaskiya ba zai ba zai yiwu ba <laughs> wannan shi ne an sha alwala. saboda da karfin jiki suke yi gaskiya eh wallahi Allah in ba haka ba mutum sai ai sati yana kwance yana jinya ai gaskiya kan abin ne in ka ga yanda suke gajab gajab mm, to fa haka eh to ya mallam Ido akwai kai ne zaka kai ne zaka ba mu labari yau eh to mm. to to akwai ran nan labarin fa da na tuna mm, kace za ka eh, bayar yau na ce zan bayar na ce mm. zan bayar mm. ko ka manta da labarin ne da za ka fara ban wani zan tuno <laughs> na na ta san ka san ni Maryam dama ta ce ai na shahara a manta labarin eh. haka haka take wada ta ce dai a kusa da kai ne ba ta eh, ba ta jin nauyin yin sandi. saboda kana tashi za ka za ka manta wallahi kuwa ka sa ko wani labari da muka taɓa yi a nan har yanzu mutane suna aiko mana eh, tsohon labari ne mun sha gabatar da labarin na wani mai sauraro da ya turo mana labarin na amma mun sha nana tashi eh. ina dubawa ne a cikin takardu shi ne na ga labari na baya bayan nan da aka turo mana eh, na limamin da ya tashi a masallaci yana wa'azi yana ce jama'a 'yan boko haram din nan fa mm. ya kamata ya kamata a kiyaye su a rika addu'a Allah ya kawo karshen su Allah ya tarwatsa su Allah ya yi menene mu eh, taimaki eh, sojojin mu da addu'a da sauransu mm, a masallaci gaba ɗaya kowa ya gum to sai da bayan ya faɗa tukunna sai ladan sai san labarin nan ba baka san labarin ba to sai da ya gama <laughs> eh. addu'o'insa da dama shikenan sai sai lada ne sai tashi ya gyara mana ya ce to jama'a kun ji liman ne fi waɗannan addu'o'in ba shi ba ya <laughs> tsorata ba shi ba <laughs> Allah sarki awa awa ladan eh. a ladan kai ne in ba liman zaka shige gaba ka A to wai dai saboda dai jama'a da sani dai for the record eh, eh, for the record cewa liman ne fi wannan addu'a din da kuma roƙo ga jama'a <laughs> kan cewa ga abubuwan da ya kamata su rika yi game da wannan sha'ani na boko haram mm. ni da liman ce ba kai kasa ne ba <laughs> yanzu ka zame wallahi na rama ni ne liman <laughs> eh, to ka san abin da man taɓa yin wannan labari da a cikin wannan mm. zaure mm. gaskiya ba wai sabon labari ba sai kuma wannan labari shi ma na liman ne wato wani ne wani ne ya zo ya je alwala yana neman inda zai je sallah sai zo eh. sai ya samu wani yana sallah eh. sai ya tsaya ya bi shi ya bi shi sallah saboda ya sami ladar yin sallah na sahu mm, eh. a jam'i to yana aka aka tsaya fa ana ta karatun fatiha ya tsaya ya tsaya ya tsaya ya tsaya har kafafuwansa suka fara ciwo sun gaji <laughs> sun gaji ya sani ba ya bi mai doguwar sura ya bi mai eh, to ashe ashe wanda yake bi sallah ashe hukaci ne mm-hmm. wallahi to yayi ya eh, rasa yayi ya rasa wanda daga baya shine sai yake sai wani zo yake ce mara kai yace kai wannan fa mahaukaci ne kake bin sallah ce yawa haba shi ya sa ma abu shi sa ya dogon abin nan shi sa ya eh, dogon dogon sura eh, awoyi da dama yana zaune yana jira ina dogon tsayuwa mm. ina ina ina fa dogon sura ba dogon sura ba eh, shine da ya juya yake tambayansa shine yake ce yake ce ah, ya ɗauka cewa zai abin nan ya ja da ya yi fatiha da sura da yayi yi abin ya ce ai na ɗauka kai ne liman din kana cewa liman na tuna mm. labarin wallahi <laughs> kana cewa liman <laughs> Eh, wato ka daɗe ba fulace shi ya aiko min da labarin na tuna mm. mm. kaga dai ba ni ne ka kuce ni na faɗa mm. ba ni ne ya aiko labaran nan guda biyu ɗaya zan bada shi yau ɗaya kuma sai mako na zuwa Allah kai mu kai dan fulani ka tashi zaka je ka sai da saniyarka maduba ka ɗauki saniya kai kasuwa sati wurin biyu ana cin kasuwa kawai saniyar nan ta ƙi sayo. ga saniya kuma kosassa dai mm. sai matar shi ta lallabo ta da ya dawo ta ce ka kasa sai da mm. kai ai ai ba ka da wayo ai mm. ai abin da ya kamata shine in ka je ka gaya musu tana da ciki za su siya saboda sun san aka siya da ciki ai an ci riba haka ah eh, haka za kawai je ce ai kawai a sai da saniya kawai aka zo ce ai duwanda ya zo ce ai saniyan nan ma ciki gare ta ai kuɗin da ya saka da suka ninku saboda an ce mai ciki mm. kawai nan da na aka mm. sai saniya sai ce to ashe idan aka yi cikin saniya na da shike ya fi tsada mm. <laughs> aka zo kawai yadda aka zo za a daura shi aure dama abin da ya sa aka sai da saniya ke eh. za a daura kayan daki da waye da za a waya aka zo aka taru can a tattaga makil an yanke sadaki an komai kawai ya lallaɓo wurin liman ya shi a kare muka lahu wannan yan namu a gaya ma jama'a Mm. da masu auren nan su she da cewa za su karo wani abu saboda shina da shiki. <laughs> Kawai, ai, Sulub kowa na zami a sulub. Kowa ya zami. Aka bashi shi da ishi. Eh, to. Liman ya ce a wannan ɗaura aure. Ba zai yi ba. Eh, eh, ba zai yi ba. Kace liman sai na tuna. <laughs> Wai tunaninsa in aka mm. ce tana da ciki. Ka kana mm. ba da sadaki da tsoka. Mm. Sai ka ga da a haɗa a kamata. Ashe shi bai san ya kashe ta a zaune ba. <laughs> Saboda ya sai da sa an ce tana da ciki ta abin nan. Kuɗin ta ya karu. <laughs> Labari na gaba na ka daɗa Nijiyo sai Allah ya kai mako. To Allah Ubangiji ya nuna mana masu sauraro za mu dasa aya nan sai Allah nuna mana makon na gobe a madadin eh, Usman Ahmad Kabara. Ibrahim Alfa Ahmed ke cewar <laughs> mu huta lafiya. <laughs> <laughs> Thank you.